kwana guda bayan kwamitin sasantawar 'yan ƙasa a jamhuriyar Nijar cewa da CNDP a ƙarƙashin jagorancin firaminista Birji Rafini ya ba da sanarwar ɗage zaben ƙananan hukumomi. 'Yan ƙasar na ci gaba da mayar da murtani akan wannan lamari kuma a cewar wani mai nazarin harkokin siyasa a ƙasar ta Nijar Malam Yakuba ɗan iya wannan mataki da kwamitin na CNDP na sasantawar 'yan ƙasa ya ɗauka yayi daidai. zaben da aka yi a nau hange abu ne wanda ya dace saboda kowace ƙasa tana son a yayi bonta bisa ga tsarin da ta yi na election a ce ya yi inganci kuma ta zamanto abin koyi tabbat ka gani kowace tahiya tana da gyara ga kanta kenan kowane election ana son a samu gyara ana samun kuri kuma a ce a gyara wanga za a yi ba sai a ce sai an yi vota a ce a za a lokacin vota a ce a yi yaji ba a'a ana son a yi shi ingantacce mai tsarki wanda kowa zai fahimta domin idan aka tahi da kamar wanda an kai na farkon to har yau tsegumi ba zai kwasa yawa ba da cewa an yi kara yi mai solomon wanda an kai ga jawa a daga shi shi ya hidaciya domin a tahi da abin ya zamanto cikin tsafta shi ne ake nuhi su ma waɗansu 'yan ƙasar da na tantamna da su yau da safe akan wannan lamarin sun nuna mini irin nasu ra'ayoyi game da wannan matakin da kwamitin na sasantawar 'yan ƙasa sai ndp ya ɗauka na soke zaben ƙananan hukumomi da a can farko aka so a yi shi a ranar 8 ga watan janairun shekara 2017 sunana asuman mai kabu-kabu in ka tsaya ka bincika shi gwamnati akwai abin da ya gani hayaci ya ba a yin wannan sannan kuma yin wannan yana da unhwani kuma bai da unhwani saboda kwan sanyoyin duk da aka zaɓe ba su da wani unhwani gwamnati ya ce babu kuɗi ba a wannan zaɓe to shi gwamnati shi na da ya sa abin da zai gyara ne da abin da zai gyara 'yan ƙasa ya murtala abdu tsauna kenan zance na ɗage zaɓuɓɓuka ba laihi ba ne tunda duka waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda ba su yi sai da kuɗi to kuma an bincika trezor na ƙasa babu kuɗi kenan hakuri na za a yi sannan kuma abi doka mai amma na ji a radio ana kafa wasu hujjoji na kamar ba a yadda da wani fishe electoral ba a yadda da mi ba shin to can farko an san suna da matsala aka yi zaɓe da su na dibitoci da na shugaban ƙasa eh, sai ga na kansuloli na an gano akwai matsala a zallamari na gaskiya wannan bi ta da kullina na suna son dai su biya bukatar su wannan bukatar su ta tun harko sun san ba su cika ba da sai su dakatar da hadda wancan zabe da ake na shugaban kasa da abin tun da haka na su ta Suna na Mustafa Abdurrahman dage zabubbuka da an kai mu dai ba mu so a dage zabubbukan nan ba ko tunda ta kama haka matsalar da an ka hanga sai an ka ga dage sun yayi alheri bisa ga ayi su tunda ayi zabe korahi yayi yawa kaga bai da wani amfani kara a tsaya tsara abu ayi shi amma ba da son mu ba mu ma kanmu abinda dai yan kasar suke jira a halin yanzu yanzu su gani shine wani mataki ne gwamnatin za ta ɗauka game da makomar magajin nan gari na yanzu waɗanda wa'adinsu ya zo ƙarshe bayan an ƙara musu wa'adi hasso biyu na watanni shidda gwamnati za ta naɗa kantomomi ne ko kuma za ta ƙara ma waɗanda annan wa'adi ne wannan dai lokaci ne zai bayyana haka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar